nuna wato nagartan mutum a cikin addininsa na musulunci addinin musulunci bai takaita a kan ibada kawai ba kamar yadda wasu suke fahimta dole ne sai ka gyara ɗabi'unka da halayenka a duk inda ka samu kanka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an aiko shi don ya tabbatar da kyawawan ɗabi'u sana ka tambaye shi wani abu ne ya fi shigar da mutum aljanna sai ya ce husnul eh, wallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a wannan shi fi komi shigar da mutum aljanna wato idan an samu imani da Allah subhanahu wa ta'ala to kyawan ɗabi'u zai kunshi dukkan abin da ake bukata na addini idan mutum yana da kyakkyawan ɗabi'a mana addinin sai yana da kyau ya rike addininsa riko mai kyau abin da za mu himmantu da shi kamar gyara mu babu abin da za mu nisanta kamar a ce mu nisanci munanan ɗabi'u don shi yake iya gurɓata komi da komai na addinin mutum musamman mu da muke rayuwa tare da waɗanda su ba musulmi ba ne suna da kuma munanan ɗabi'u wanda in mun ɗauke su kuma za su gurɓata mana aƙidar mu da kuma ainihin ɗabi'unmu irin na addinin musulunci kyawawan ɗabi'u abubuwa ne masu yawa ba za mu iya kirga su gaba ɗayansu a wannan zaman ba amma wasu sun fi wasu mahimmanci daga cikin abin da ya fi komi mahimmanci a kyawawan ɗabi'u malamai suka ce shi ne fahimtar addini wato ka fahimci addininka kamar yadda kake ƙoƙarin ka fahimci rayuwarka ta duniya ko fiye da haka ya zama duk abin da kake yi na ibada da na aqida ala basiratin kake yin sa a bisa wayewa duk mutumin da bai da wayewa ta addini ba a ce masa mai kyakkyawan ɗabi'a wanda kawai eh, abin da ya damu da shi shine wayewa ta rayuwar duniya ba a ce mutum ya bar wayewar rayuwar duniya ba ba a ce mutum ya jahilci duniyarsa ba amma wajibi ne kuma ya himmantu wajen fahimtar addininsa fiye da fahimtan abubuwan da suke tafiya na rayuwa domin rayuwar guda biyu ne ta duniya da ta lahira rayuwar duniya ta takaitacciya ne idan ka mutu shi kenan ta kare ko kuma yin baka mutu bayan alkiyama ta tashi ta kare rayuwar lahira kuma dindindin ne har abadan abada babu ranar da za ta kare to kaga kana neman wayewa na rayuwar duniya din duniyar ka kai kyau to ka nemi wayewa na addini domin lahiran ka ta kyau